yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu da wannan maraicen Alhamis uku ga watan Agusta, Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya da kuma niya FM da kuma ta intanet a voa hausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa masu gabatarwa. Usman Ahmad. Safinatu Sodangi tare da Maryam Bashir Bagaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya yau za mu mai da hankali ne akan cutar nan ta kumburin hanta ko kuma hepatitis a Turanci. a takaice zartuwa abin da ake ci da hepatitis shi ne kumburin hanta kumburin hanta kuma abubuwa da yawa na kawo shi cutar na akwai ta sosai saboda yanzu an yi kiyasi cewa a kamar kashi goma zuwa sha biyar na mutanen najeriya suna ɗauke da wannan cutar ta hepatitis musamman hepatitis lissafin population din yawan mutane su kusan miliyan ashirin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta. yaya ake kamuwa da ita yaya take yaduwa a cikin al'umma meye alamun kamuwa da ita kuma menene maganinta domin samun karin haske da karin bayani da karin fahimta akan wannan cutar da ke kama hanta mun tattauna da dr aminu na huce Ah, daga sashen kula da koda Anta da kuma hanji a asibitin koyarwa na malam aminu kano to za ku ji kuma ra'ayoyin jama'a game da cutar ta hanta amma kafin sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter ku kasance da mu a shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan wasu cututtuka da ke adda mu A Facebook da Twitter mun nemi jin sanin ku game da wannan cutar hanta ko hepatitis a turanci ga yadda kuka amsa. To sakon farko na shafin Facebook ɗin daga Abubakar Gishiri. Ita dai cutar hanta ana samun ta ne ta hanyar yawan shan magungunan asibiti ko na gargajiya ba bisa ka'ida ba, ko kuma shan kwaya mai bugarwa sannan ana ɗauka ta hanyar jima'i. Wannan cuta tana kisa daga alamominta su ne idanun mutum su sauya launi zuwa ruwan ɗorawa. Ya kamata mutane su je a gwada su saboda sanin matsayinsu akan ko suna da su ko kuma ba su da ita domin gudun yaɗa ta a cikin al'umma. Sai dai ana yin rigakafinta domin kariya sai baban gida aliyu rijau ya ce cutar hanta ko hepatitis cuta ce wadda take kama hanta wadda kuma yakan sa a rasa rai sai da duk a lokacin da aka kamu da ita a yi saurin ganin likita sannan kuma abi dokokin da likita ya shimfiɗa wa mai cutar sai kuma usman a usman kirfi ya ce cuta ce mai saurin yaduwa tsakanin al'umma kuma tana kisa fiye da yadda cutar kanjamau take yi kamar yadda likitoci suka bayyana saboda haka ina umartar 'yan najeriya mu garzaya asibiti domin sanin halin da muke ciki injiniya Hafizu Gentle ya ce wallahi yau da gobe da wani makwabcinmu ya kamu da wannan cutar ai zama ya kamar wanda ya shekara ɗari yana rashin lafiya. Abin ta da hankali shine yadda mutanen unguwa suka rika kyamar sa game da ƙaurace masa. Sai kuma Bashir Muhammad Yaldu ya ce cuta ce mai hatsarin gaske ana ɗaukar ta a wurin jima'i da yawan shan maganin gargajiya mai ɗaci. Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce ciwon hanta ko hepatitis ko kabari kusa cuta ce da ko maƙina ban masa fatan kamuwa da ita kamar irin yadda nake nake jin likitoci na bayanin ta ana ɗaukar ta daga wajen wanda yake ɗauke da ita na farko musayar yawu jima'i kai har da zufa a nan kiran da nake yi wa gwamnati da ta taimaka wajen shigo da maganin rigakafin kamuwa da ita ga waɗanda ba su kamu da ita ba da fatan Allah ya kamu na ƙarshen cutar sai kuma Aminu Ubale Katuka ya ce asalamu alaikum yau da gobe mutane na shan magunguna barkatai ba tare da ka'ida ko sun tuntuɓi likita ba musamman mu al'ummar mu ta fulani ko hausa fulani domin wannan matsalar shaye-shayen magunguna ba ka'ida ta fi karfi a arewacin najeriya kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa cutar ciwon hanta Allah ya sa mu gyara ku tashi lafiya. Sai wada Yunusa Kauru ya ce a gaskiya yau da gobe cutar hanta ta fi kanjamau saurin kisa saboda hanta in mutum ya kamu da ita guda uku take da shi akwai A da B zuwa C a gani na duk ba mai sauki sai dai addu'a kawai. Shehu Adamu Rijau ya ce babban abin da ke tada hankali game da wannan cuta ta hepatitis shine bata cika nuna wani alama da wuri ba har sai cutar ta fara yawa wanda kuma idan har cutar ta yi yawa to fa dole ne sai dai a yi haƙuri kawai domin ba ta jin magani gashi kuma mutanenmu ba su cika zuwa asibiti ba sai cuta ta yi yawa muna roƙon allah ubangiji dai ya yi mana tsari da wannan cuta da ma sauran cututtuka baki ɗaya amin sai malam ruwani sa'idu gayari ya ce a hakika a yankinmu na gayari wannan cutar tana barazana ga rayukan al'ummar yankin namu musamman idan kaga manyan mutane shidda sun rasu zaka iske hudu daga cutar hanta ce don haka muna fatan Allah ya mana tsari da wannan cutar da ma wasu cututtukan baki daya amin sun amin. Sani mai lange-lange waya wuri ya ce cutar hanta cuta ce da idan an gano ta da wuri ana iya shawo kanta amma idan har wuri ya ƙure sai gyaran Allah. Sai Ibrahim Sa'id Adam ya ce ita ce sanadiyar mutuwar matata sannan magungunan ta ga masifar tsada saboda haka ya kamata gwamnati ta kawo mutane ɗauki saboda akwai marasa lafiyar hanta da ke kwance a asibitoci da yawa. Sani Sulaiman Daura ya ce yau da gobe barkan ku da ƙoƙari To gaskiya abin da na sani game da wannan cuta ta hanta shine an ce ana samun ta ne ta hanyar yawan amfani da magunguna masu ɗaci musamman kuma na gargajiya. To sai dai ita cuta kowace iri ce tana samun ɗan adam ne daga Allah, amma duk da haka mu kiyaye shawarwarin malaman lafiya domin kare kai daga kamuwa da kowace irin cuta. Allah ya ƙara mana lafiya amin na gode yau da gobe. ku tashi lafiya. Sai Abbas Yahaya Dutsen wai ya ce yau da gobe wallahi jin wannan maudu'i naku na yau ya sanya sanyi da tausayi a jikina domin kuwa cutar hanta ita ce ta yi sanadiyar mutuwar babban amini na. Allah ya ji kansa da rahama Allah ya nisanta mu daga dukkan cututtukan duniya musamman cutar hanta wadda ta fi cutar kanjamau raɗaɗi. To sai kuma Armaya Husaini ya ce salam yau da gobe. Cutar hanta mai kare garkuwar jiki har in dai ta kama mutum to sai dai a yi haƙuri kawai don ba ta jin magani to sai dai 'yan uwa da abokan arziki arziki a taya shi da addu'a Allah ya kawo mafita kawai daga karshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya sai bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar kebbi Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe gaskiya da na ziyarci asibitoci da dama daga yadda cutar hanta ke sauran hallaka al'umma ina roƙon Allah ya ƙara nisanta kowa da kamuwa da irin wannan cuta da sauran cututtuka amin sai kuma mu koma shafinmu na twitter inda at gogo 4347 ya ce ban gamsu a fassara hepatitis da cutar hanta ba, hepatitis da jaundice ma'anarsu ciwon shawara. Sai Adbaban Sadiq 16 ya ce cutar hanta wata irin cuta ce mai kisa matukar baka bi ka'idojin da likita ya gindaya ba a yayin da ta kama dan adam. To sai kuma at Bala underscore karasuwa ya ce YDG wato yau da gobe kenan. Muna tare da ku da fatan likita zai yi mana ƙarin haske akan hanyoyin kamuwa da kuma alamomin cutar da ma hanyar rigakafinta. Sai da karshe at s mai lange-lange ya ce cutar hanta ko hepatitis cuta ce da in har aka gano ta da wuri ana iya shawo kanta amma in har wuri ya kure to sai da yadda allah ya yi to Allah kyauta sai mu ce bari mu shiga kanan dabu inda wakilin mu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana daga bakin jama'a a cikin gari shin me suke ciki ko kuma ya wannan cuta ta handa take addabar jama'a ne cutar ciwon hanta gaskiya na santa kamar yadda na ga dan uwana wanda kwanan nan bai fi sati biyu ba ma allah ya masa rasuwa saboda wannan cuta ta hanta shi wannan bawan Allah da ka ce dan uwanka ne ya rasa ransa sanadiyar wannan cuta ba a gano cutar da wuri bane sai ta ta gama cinye shi ko kuwa me ya faru eh gaskiya ba a gano daga farko ba saboda me ana ta shan ɗaci da shauran magunguna ashe kuma shi maganin da ake sha na ɗaci iya daɗa tunzura cutar ne tana daɗa ƙarfi kenan tun farko ba a kai shi asibiti ba eh tun farko ba a kai shi asibiti ba sai daga baya da ya je aka yi test sai aka ce yana da ciwon cutar ciwon hanta to bayan wannan sai kuma abin ya fara ƙarfi wanda ta kai shi yanzu har ya rasa ransa eh ina sane da ita shin ah, a ina ka samu labarin ita wannan cuta eh ina jin labarin cutar a kafafen yada labarai yadda ake gargadin masu cutar da su dinga kula da shan magani a kan lokaci lokacin da ka ji bayanin wannan cuta ka taba yunkurin ka je asibiti domin gwada ka domin watakila kuma akwai alamunta a jikinka a'a ban taba zuwa asibiti ba ko kuma wasu abu makamancin haka daga bayanan da ka ji a kafafen yada labarai ba ka ji cewa ana rigakafin ita wannan cuta ba a'a ban ji wannan labari cewa ana rigakafin cuta ba hasali dai na ji suna jan hankalin masu cutan cewa su dinga lura da lafiyan su akai-akai wajen amfani da magungunan da likita ya ba su gaskiya ba ni da wannan labarin biki taba ji ko a makwabta ko a kafafen yada labarai ana cewa wannan cuta tana da illa wani lokacin ma akan rasa rai eh kam gaskiya na taba ji dan akwai wani yaro ma a cikin yan uwanmu na ji an ce yana da ciwon hanta kuma na gan shi gaskiya kam na ɗan tausa miya yanayin halin da na gan shi a ciki sannan na tambayi ma maman shi har take faɗa min cewa an hana shi cin wasu abubuwa da dama daga ciki har da masu ko nama ne da dai wasu abubuwa ke daga lokacin da kika samu wannan labarin kin taɓa tunanin ki je asibiti domin a gwada ki ko kina dauke da burbushin cutar gaskiya ban taba wannan tunanin ba amma ina kam yi a yanzu kam ina so in je don a auna ni mu gani saboda yanayin halin rayuwa za ta iya kana dauke da ciwo kai baka san da shi ba eh ina da labarin cutar ciwon hanta sai dai gaskiya ban san yadda cutar take ba a ina ka samu labarin ita wannan cuta to ina samun labarin cutar ne a wajen waɗanda muke samun labarin cewar sun kamu da ciwon wasu ma har suna rasa rayukansu sakamakon ita wannan cuta ta hanta kana da labarin me yake kawo a kamu da cutar Eh, na ji dai kwanaki wani likita yana magana a wata kafar yadda labarai cewar yawan shan maganin gargajiya wanda yake da ɗaci yana kawo irin wannan matsala da kuma shan maiko ko kuma maiko in yawa na mutum ba tare da yana neman magani ba shi ma yana kawo yana haifar da wannan matsala daga bayanan da ka ji na wannan cuta kana da labarin cewa ana rigakafinta e na ji labarin cewa ana rigakafin ta ta gujewa amfani da magungunan da basu dace ba wanda suke kamar da daci sosai sai kuma mutum ya rika zuwa asibiti domin a rika duba shi saboda na ji likitoci sun ce ita wannan cuta ba a gane ta sai ta ci karfin mutum sannan ake ankara da cewar ta kama mutum inda ba tare da yana zuwa likitoci suna duba shi ba daga bayanan da ka ji na likita baka ji cewa ana yin rigakafin ta a asibiti ba bayanan da na ji dai sun ce idan mutum ya ji an duba shi su za su ba shi magungunan da zai sha ko kuma su faɗa masu wasu dokoki da zai bi na kaucewa ita wannan cuta daga lokacin da ka ji bayanan wannan cuta ka taɓa zuwa asibiti domin gwajin ko akwai kishin kishin ɗinta a jikinka eh na taɓa zuwa asibiti domin a gwada ni domin a gano ko akwai ita wannan cuta sai dai bayanan da aka nuna cewar bani da wannan cuta sai dai an ce mun na rage shan maiko wanda shi ma an ce idan ya yawa a jikin mutum yana iya taɓa hantar mutum Amin, amin. kasa makon da ya gabata ranar ah, juma'a ne aka ware a matsayin ranar mm-hmm. cutar hanta eh, don a wayar da kan jama'a game da wannan cutar da ta ke neman ta zama ruwan mm, dare ba ba da kuma yanzu an dan samu wa eh, kai kan a kasashen mu zaki ga kaman mm. ayyuka da muke magana da azu safinan mm. magungunan gargajiya zaki ga ai kaman mutane suna gane cewa yana cutar da su yadda suke sha eh, ba ka'ida da sauransu za ko za su yi aikin suna tambayar likitoci eh, ya za kuma za ka ga yanzu mutum ko ɗauko irin masu ɗauko masu aiki za ka ga mm. ko ɗauko waye irin yana kai suna kai su a nemi su gwaji saboda mm. haɗuwa ka dauko mutum baka san eh, wane ne ba wannan eh, kuma yana goyo da wannan mashi wanda ya kin ga naji yayi maganan mm. wannan rigakafin ni ma kaman shekara uku kenan mm. lokacin ina Najeriya mm. ko haka aka jera wata uku wannan rigakafin na yi shi wata uku aka jera shi ni ma lokacin fa na yi eh. fa amma dai ban yi da na uku ba eh na uku eh to kin ga duka ya kamata sai ki samu ki cike gibi dan an ce an yi yana ɗaukar tsawon shekaru a matsayin kariya to maryam ta tattauna da wani kwararren likita dr aminu na huce daga sashen kula da koda, hanta da kuma hanji a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, hmm. wanda ya yi mana ƙarin haske game da cutar hanta ko hepatitis. mana bayanin wannan cutar hepatitis cutar hepatitis wanda yake a turanci ne amma a takaice zai abin da ake da hepatitis shi ne kumburin hanta kumburin hanta kuma abubuwa da yawa na kawo shi akwai su viruses waɗannan ƙarukan halittu na cututtuka waɗanda ba ya gani da ido haka sai an amfani da abubuwa na musamman amma bancin viruses suna akwai alcohol wato giya kuma sauran chemicals amma dai musamman hepatitis virus cutar tana aukuwa sosai a Najeriya haka ko da kasashen mu eh kasashe masu tasowa musamman irin Najeriya a cutar na akwai ta sosai saboda yanzu an yi kiyasi da cewa kamar kashi goma zuwa sha biyar na mutanen Najeriya suna ɗauke da wannan cutar ta hepatitis musamman da fitake mm. lissafin population din yawan mutane zai kusan miliyan ashirin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta. Na ji ka ce uh, hepatitis B an ce tana da nau'uka eh. daban-daban dukan su iri ɗaya ne ko ya suka bambanta? Ah, ba iri ɗaya ba ne ah, akwai abin da muke ce ma hepatitis A, B, C, D da E. Mm. A ah, wato nau'uka biyar ne amma mm. waɗanda suka kawo illa ga anta shine ake da mm. t domin najeriya muna da nau'in d shi ne ya fi kawo illa a kusan ma duk yawancin kasashe kasashe d ne ya fi yawa a in ban da kasar egypt wadda take ita ce ta fi kwa hepatitis c a duniya amma da yawanci sauran kasashe gaskiya hepatitis c ne musamman kasashe masu tasowa namuna To ya cutar da ke yaduwa ne? Tana yaduwa ta hanyoyi daban-daban. A duk inda jinin mara lafiya zai haɗu da jinin wata bai da rashin lafiya to mutum zai iya kamuwa da ita a ta wurare da yawa. Akwai amfani da kamar abubuwan yanke kumba, aski a wurin kakiya da ake wa yara ko a kara ma mutum jini jini da ba a riga aka tantance shi da kyau ba mm. wanda ke dauke da kwayar cutar ana iya samun shi ta hanyar jima'i eh sosai ana iya samun ta hanyar jima'i tun da shi ma virus ne kamar dai wanda muka san virus na kanjamau mm. wato hiv shi ma hepatitis ana iya samun shi, da kuma allura a yi ma mutum allura da wata sirinji da ke dauke da abun nan kama a wani allura kuma a zo a yi amfani da sirinji da mm. an ce mai hepatitis na allura ko mm. kuma ma mutum wurin aiki kamar ma'aikatan lab masu aiki wurin gwagwajen gwajen jini ko kuma ma mu likitota wurin ɗiba jiki. Mm. sai wannan rashin lafiya mutum ya samu haɗarin dukar kansa da sirinjin da ya ja jini daga mai wannan rashin lafiyar to shi ma akwai yiwuwar mutum ya ɗauki wannan rashin lafiya ta hanyar gurɓataccen abinci ko ruwa fa gurɓataccen abinci ko ruwa ba hepatitis b ko c ake samu ba saboda su sai dai inda jini ya haɗu da jini a mm. hepatitis a da b da e mm. su ne ake samu ta hanyar gurɓataccen muhalli da kuma gurɓataccen ruwa saboda su ana shan su hanyar da muke ce masu ko mm. wato abubuwa ne da mutum zai sha ta cikin ciki ya yaɗu to su wa'annan nau'ukan hepatitis b da c ta a wurin sha ta abinci ko gurbataccen ruwa saboda ba hanyar da suke yaduwa ba ne. Waɗanne irin alamomi ne ake ganewa mutum ya kamu da wannan cutar uh, anta? Alamomin sun kasu kashi biyu. Akwai alamu na farko wanda idan mutum ya kamu da rashin lafiyar farkon kamuwa da rashin lafiyar ta yi kama da duk wani rashin lafiya mai sa zazzabi saboda farko ma za a yi zaton malaria ne mutum zai samu zazzabi da sakalan jiki da ciwon gabobi sannan kuma sai idan sai ya zama kore wato ya dorowa to lokacin farkon kamuwa da rashin lafiyar kenan amma bayan 'yan sati suka a wannan zai kau har da idan naki zai wannan kore din zai kauce sai kuma rashin lafiyar ta koma cikin anta mutum ta yaduwa tana ma'anta hankali a hankali so wasu ba za su ma iya lokacin da suka samu wannan rashin lafiya da suka musamman in ya sami wasu lokacin da suke kananan yara mm. to wanda ba a ka gada ba ya san matsayin su sai abubuwa sun fara bayyana gidan bayan shekara goma zuwa ashirin lokacin a rashin lafiyar ta riga ta ma ita an ta illa mutum ya fara zuwa da wasu alamu na kumburin ko kuma koren ya dawo ko kuma wasu su dawo da aman jini saboda wasu abubuwa da suka riga ko kuma ma mutum ya zo da ciwon daji wato kansa mm. na ita kanta anta in lokacin da mutum ya zo kusan eh, ko da za abin nan kusan lokacin rashin lafiyar ta kusan shekara ashirin a cikin mutum ma bai sani ba. Tana kisa sosai ko? Tana kisa sosai musamman idan mutum ya zo matakin da ta ita an ta riga ta developing abin abinda muke ce ma cirrhosis wato a lokacin ta ko dai ta bushe wato kamar busasshen lemu mm. a liver ta yi ƙarfi an ta yi ƙarfi ko kuma ya zama karta to a wannan lokacin gaskiya rashin lafiyar ya riga ya nisa mafi yawan mutane a musamman idan ta zama kansa mm. daga lokacin da mutum ya zo asibiti zuwa lokacin da za mu rasa shi gaskiya yan watanni ne kada alal misali idan mutum ya ga kamar ya kamu da wannan cutar me ya kamata yi mun yi kamata na mutum ma ya san ya samu a kamar taken ai a wannan shekara mm. na shi rana hepatitis ta duniya wanda ake ke 28 mm, makon da ya gabata kowace shekara mm. na a wannan shekara shi ne ana cewa taken shi a kawar da ma'aikatan cikin baki daya a duniya. So mm. babu son sai ma mutum ya ga wani alama mun fi son mutum yana lafiya ya zo ya auna lokacin da ke tabbatar ta riga ta an tarki illa ba sai ya zo a auna idan aka ga yana da wannan kwaya cutar ta hepatitis akwai gwaje-gwajen da za mu yi sannan kuma a dora shi kan magani wanda kuma aka auna ba ya da hepatitis ana masa allurar rigakafi ta eh, hepatitis wanda ake yi so uku a ah, so wannan idan mutum ya wannan kusan ya kare kanshi daga kamuwa daga rashin lafiya din so rashin lafiya ce wanda ana ita ma kare kamuwa da ita idan mutum ya yi ah, gwaji da wuri ah, ya san yanayin da yake ciki saboda lokacin da mutum ya nuna alamun rashin lafiya mafi yawancin lokaci kusan lokacin illa mata da ta faru to akwai rigakafin wannan cutar akwai rigakafi ita ta hepatitis B wanda ita ce mafi yawa da muke da ita a nan Najeriya. A ita ta hepatitis C har yanzu ba ta da rigakafi amma dai dama ba ita muke da ita da yawa ba kamar wanda nake duk duniya Egypt ita ta kowa wannan cuta ta hepatitis C. To mu wanda ta fi yawa a nan Najeriya hepatitis B kenan mm. akwai rigakafin ta idan mutum aka yi mashi gwaji ba da rashin lafiya din za a yi mashi rigakafi kuma in sha Allah ya samu kariya daga wannan rashin lafiya din sannan kuma abin da na sani dama yanzu yara yan kasa da shekara daya a wannan rigakafi ta hepatitis tana cikin a jadawalin allurar da ake masu na rigakafi daga haihuwa zuwa shekara daya ita kan ta hepatitis b tana cikin wannan jadawalin allurar rigakafin da ake wa yara mutane da girman su ma suna iya samun wannan rigakafin eh da girman su ma za su iya samu mm. saboda ai musamman waɗanda suke ta'ammali da harka ta jini ko kuma masu mamu da ta'ammali da um, marasa lafiya inda za ki ga wasu yan dan wasu ba da lafiya su za su ta ta'ammali da shi wani bai sun taba jini ko ya aman jini ko kuma abin nan ne ko su taba wasu ruwa daga fitowa daga jiki shi duk irin wannan abubuwa mutum ne ko da girma sannan da har yanzu mutane suna amfani da wurin aski na kuɗi kuma ba za su amfani da nasu abin aski ba kusan abubuwan da ake amfani da su wurin aski za ka ga kawai an da yi ma mutane ne a ko kuma masu yankan ba za ki ga mutane da har yanzu ba kowa ke da naki wanda ke amfani da shi ba kuma mm-hmm. wurin su mata abubuwan da ake cikin mamani kyau nan da fadi kyau wanda ake mm, mamani ta farce ne na mm. waɗannan abubuwa sun ga mutane eh, ba kowa ke da nashi kayan da za a mata amfani da su mai da yanzu waɗannan wuraren su akwai wurare da yawa da kamuwa da wannan rashin lafiya za a iya samu da ita to har maiya ma ya kamata idan mutum ya gwada wannan abin da bai da ita ya wannan allurar rigakafi. To likita mu duba kamar kula da lafiyar hanta. Ka ce banda wannan kwayoyin cutar nan da ke ke kawo wannan shi cutar hanta din akwai har da giya wasu kuma suna ma shan irin magungunan nan na gargajiya eh. masu daci shi ma yana da illa yaya yake ga jikin hanta mutum yana da illa sosai saboda wasu suna ai sun ma hanta din karfi a abubuwan da muke cewa a ko chemicals hmm. mutum ya sha wasu nau'ukan magunguna masu karfin gaske waɗanda za su je su yi maliba wadda ita ma giya ɗin sake ma ake lahani nan ma wa'annan magunguna masu karfin da masu ɗacinan da ake sa wasu su za su ga an sha nan take a to lalata kwarin halitta ita an tantance su ga mutum nan take ya zo da wannan idan shi ya kore an ta kumbura a to wada ita kwarai fita cikin ba ta illa maimakon ya za abin ya amfani jiki sai ya za abin ya lalata ita an daɗin su daga nan kuma sai sauran matsaloli su biyo baya. Wace shawarwari za ka iya bamu game da yadda mutum zai biya tabbatar da lafiyar antarsa? Shawara ta farko kamar da nake da farko mutum ya kauce ma duk wani magani da ba likita ya rubuta mara ba. In dai ba likita ya rubuta maka magani ba gaskiya mutum ya kauce za a ga mutum yana zanen lafiya sai ka fito ya ce ya ce magani ko na wanke ko na wanke hanji ko me Allah ya halice ka lafiya lo amma ka ji kina sai masu magunguna ko maganin dan kano ma ko na bazil mutane kawai suna ganin an jika wani saye ko wani abun nan kawai sun abun nan sai Allah ta shiga kuma a zuwa sauran sannan abu na biyu shine mutum sun sami ma ya nuna wasu alamu na shiga ta da ta an tadin ya je asibiti a gwada shi a tabbatar da bai da wannan rashin lafiya a idan kuma na dauke da ita a lura idan dai an gano da wuri a za a yi mata magani masu amfani amali da jiya musamman kuma su kokari su kauce don ita ma tana cikin abubuwan da ke kawo ita an taɗin lahani sosai mm. To likita mun gode sosai Allah saka da alkhairi. Amin amin. daga asibitin mm. eh, koyarwa na malam amina kano mm, kun ji dai bayanan da ta yi mm. masu saurare ma da fatan masu masu ji eh ka ji wani da yake magana ɗazun wai ai eh, a cikin question eh, tambayar da muka yi cewa cutar hepatitis cutar hanta da ai jaundice ai duk abu ɗaya ne wai shawara ce amma ka ji bayanan da shi likita yi cewa ai saboda shi ah, Eh, cutar hanta din mm. tana jawo irin alamomin jaundice eh, inda mutum idanuwan shi zai canza ya yi rawaya da sauransu haka wani ma da ya magana ya ce mm. garin su gayari mm. wanda suka mutu in ka duba mutum shida tsofaffi ita ce abin da fa yana yawa fa gaskiya sai a yi ta kiyayewa kuma kamar yadda likitan inda ya fi burge ni da magana da ya shi ne ba wai sai ka jira ma baka da lafiya ba kawai ka je ka gwada ka gani kamar yadda aka dinga eh. gwada HIV da waye ka je ka gwada in kana da shi to in ba baka ka magani da wuri in baka ka da mm, shi mm. ai maka rigakafi mm, to Allah kiyaye to bari mu ji abinda wani so mu taba abinda zamu zo da shi gobe insha Allah Sunana Ahmad Isa Koko. Ahmad Isa Koko daga ina. Da na ce Koko <laughs> eh. da ji kasan cewa na fito daga jihar kebin Najeriya. A ah, me ya kaka Amurka? To Usman gaskiya abin da ya kawo na Amurka muhimmi ne kwarai da mm. gaske ba hutu na zo ba amma na zo abin nan da ake cewa gani da ido. Akwai waɗansu 'yan Najeriya masu tsananin kishin al'adunmu waɗanda kowace shekara suke shirya wani irin gagarumin biki na nuna al'adu da fasahar 'yan Najeriya daga mm. kowane bangare. Bayan koko. Mm. akwai kuma yan yalifa eh, ah. duka za mu haɗa mu ni ne irin yali wannan me kuke kiran abin ne yan matasa matasa eh, shirin horas da matasa da <laughs> amurka ke ɗaukar nauyi duk shekara shekara to sai a kasance da mu karshen eh, mm. shirin muke nan na yau yanzu a madadin usman ahmad safinatu sodangi da julie gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau mm. da solomon jack da ya haɗa mu ta facebook live ni maryam bashir bagaji ke muku sallama daga nan birnin washington dc ku huta lafiya Muryar Amurka yau ta tantance.